gobe. Daga murya Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo Za kuma a iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. laraba tara ga watan Oktoba na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai leƙa Nijar tare da wakiliyar mutamar a bari. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatuhu masu sauraro barkanmu da warhaka barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na yau da gobe. Shiri na wannan lokaci zai yi duba ne kan wani al'amari da a yanzu yake nema ya zama ruwan dare game duniya shine kuma yadda idan an lura mafi yawan maza sun sakarwa mata ragamar tafiyar da gida abin kula a nan shine namiji dai a ko'ina an san shi shine jagoran gida nauyin abinci tufa magani da kula da komi da komi da dai sauransu yara ta a wuyan shi sai dai a yanzu ko matsin rayuwa ne ya sa wasu maza ba sa kula da wannan haki da Allah ya dora musu suke bar ma mata wannan aiki wasu mata da na hira da su sun bayyana min yadda suke ɗawainiya da gida hawa usunana ka ai tsadar rayuwa bana alhamdulillah an gode Allah ana cikin shanta yanzu amma da dama dama albarkacin za aikin gona dan samu an samu dan mm. wake da yar dawa mm. sun fara kawo amma hatsi yayi masha Allah kamar ya ziki iya bayyana irin wahalar da kuka sha ko kuke sha wahala in na gaya miki malam ka sha bana ga maza bisa na sun bar muhimmu sai yaran ke ɗuwaito minan nan nan mu buga can mu kama nan ga bana ga tsadar rayuwa kin ga tashin hankalin ke a ba hajiya ba ki ga wahala in dai wuya ce bana kai mun ta ya ne kuke sa ku yi da yara kuma abinci da sauransu yara kai wannan mu aika shi can gona wancan ya bare ma lokacin bare ma za mu na aikin shibka da ya samu can gona wancan jikata dan uwa ya dan ka dan hatsi dan cabe wata ran dan labi haka ne mm. ko muke samu dan eh, muna dan takwalkwala da haka na muna ci da yara to yanzu ke wace sana'a ce kike kai ni wani sana'a muke ya gona kawai wani sana'a mu yanzu kawai aikin gona mm. wani wani aiki ga kikin shigo gari kai yo ke yanzu aikin ma samu aiki hajja daman neman dan wanke wanke da shara shi ne mm. to yanzu aikin baya samuwa gari ya cika gashi na su ma masu yan barikin ma alhamdulillah da an gode Allah ga tsada abinci komi ya tsada ya kuke kuna samun abinci kai abinci kawai wata ran ba mu samu fito da su bara nan gidan wancan can wanda ya dan samu wata ran ba a samu ma a kwanta haka nan ma a kama Allah kawai. To mai gida da ya tafi da ya bar ku bayyayo aike? Bana gida bana ce sai a hankali. Aiken wata ran an yi sa'a a dan turo wata ran kuma kawai dai shi kenan dai an kama Allah. Mm. Yanzu ne da yara? A yanzu nake ɗiyo ni ta kawai da 'yan yara na mina mina muna dan bige bigen mu. To za mu hekin gani mahajiya. kwanan nan da yaran suka kwanta shiga tashin hankali in hada can in hada nan da kyal na samu na maga Allah ya taimake ya saya mini magani da na alkita wallahi wani mai tsoron Allah ya taimaka mu ya ce ya kike ganin yadda maza yanzu suka bar mama ta raga mai gida ka bana zo maza sun hudu wando hajiya sun dalma maza ne gwara ma matan da maza kawai yanzu mata ne suka sa wando suke tu da yaransu amma in dai dan maza kai kawai dai ke dai kai babu ne dai mm. kar ka zauna dai baka da miji a ce ka kai yanzu mata kai yanzu maza an ce ki bisa komai a kawai maza sun saka ma mata komai su ne kai ne ruwa kai ne icce kai ne dussa kai ne ciyawa komi ma kai kake ba komi ma kai alhamdulillah dai komi ma ta sani ajiya komi kai kake kawai dai rayuwa dai an gode Allah an dai da lamu dai gabana di ba ka ga wannan kashi tashin hankalin rushe rushen wani kadai ya ishi tashin hankali yanzu a inda muke tsugunni fa dan kewaye ne muka ko muka zuwa da yara yau da mun gidan wani bawan Allah ne shi ma samu shi ma gidan ya zubi yanzu kuma muka zama kama Allah mu kewaye dan zanen mu da muke zama mu in na samu dan wanke wanke na can ladda ake ta sabga in ka je ka tambaya an ka sa ka samu dan wanke wanke da dan kamanan kamanan sai kama yan yara abinci shikenan ladda ba sa maku shikenan an gode Allah kawai abin da Allah ya sunana kubra uh, malama kubra ya rayuwa ya tsada kai rayuwa hajiya ke da bari sai hakuri kawai rayuwa tana nan mu ne al'amarin gida mu ne rikon gida mu ci abinci mu ne sabili mu ne komi da komi maza sun je lokacin su samu ba su samu ba a zo wani lokacin a ci ba a ci ba a yi haƙuri da abin kuma gobe ana na Allah ya kawo kai Allah dai kama mu ya kike ganin wannan rayuwar ta yanzu da ake ta tsadar abinci da rayuwa rayuwa abinci akwai ta dan kudin ka kada in ka ji abincin ka so shi dan ka zo ka da cin dare ne ya isa bai isa ba a yi haƙuri a kwanta ga yara wani lokacin su ce su koshi ba a ce ku haƙuri ya za a yi mm. al'amarin tsada abincin wannan. To ya damana? Damana ga an gode ma Allah. ba. an yi noma. damana ana na anyi noma mm. anyi noma damana sai godiya kawai a gonaki da dama mm. da dama ruwa bai banna eh, ba sarai dai haka sosai eh an samu wani a samu dai dama dama mm. a samu ina mijin eh, mijina yana nan gida ana nan gida haka nan da ya bana kono ma bai tebe in ya tema babu kanta in ya tema babu kanta sallah ni ciki ga amin da na zai in sai kadai ta kina da kishiya da kishiya ta Mm. kisha ta tana ba komai ba take azumana take ko haka nan tabar sai abin da ko na ji na lalubu na samu abin da lalubu ya samu shine a gama ai hakuri kau mm. ki aiki miki kike aiki ga yanzu kashin dan taka taka shine in mun da muka samu da ba samu ta gida mi hakuri daka mene daka dan tukudi dan kayan yaji wani dan kulkule kulkule albun ba duka dai abin da ka abin da ya samu dai shine muke daka daka kike eh daka daka ne kike mm. eh daka daka ne eh ina ina samu ji in ci da ke da an tukwaki shi haƙƙin shi ina samu aka ita ba komi ba take sai na a zauna take ina amina samu na kulkula shi ne in kai mu ci da ke da mijin da ke eh, da mijin da shi da yara Mm. ko muka samu sai mu ci yo ita biki ba ta shawara ita ma ta dan je wani waje ko daga dakan ko wanke wanken ta yi ita ba ta shi ba kawai ta barde ta irin wannan kisan mata ne ta barkaro wanda ba su basu ba aikin komi kan kawai ke kuma biki damu ba kai kuce ta ba ko mu tasala wata sai labari mm. eh tare kuke ci tare muke ci ko amma da muka lalubo mu ci amma da lalubo mu ci dai mm. in ya samu ya mu gama mu ci na da ya kama ci da bai samu kuma ni ina samu in kama ci haka da muke ta yawanci da ke ce dai me rike ni eh, to ya za a hmm? ce eh haka nan ma ai ni ce wallahi ta sanni ke ka kawai yawanci jiya ni ce mun rikon gida to ba sai hakuri bar abin mm. sai hakuri shi ne muke ta hakurin da mu da mazan muke ta hakuri muke ta hakurin mm. wata sai Allah ya yi abin kuma ki yake kira eh. an tinka ku ce eh in ta ko sai mu ci kuma na ce bai komi wata sai labari in kin kawo ku eh ina ka ci mm. tana zaune na mu ci ka to ko su mazan me za su iya cewa kan wannan al'amari na sakarwa mata rukon gida da kuma yara haruna mata to ai mazan sun gamu sun rabu ai iri-iri ne mazan shi yanzu akwai mazan wanda kuma yadda ake kawai su sun san ga irin abin da ya wajabta kansu wallahi sai dai su yankuri in ma me yake ciki ba sa kaiwa ga wannan yan abin da kika faɗi eh sabarwa mata gida sai dai yau a ci gobe ba a ci ba kuma su ba da haƙuri amma a yanzu kuma zamani ne ya zo wanda yake lalle akan samu wasu mazan wanda dama ma an ga haka to mutum bai fuskanci ba menene aure ya yi aure in ba yau ba ita yau yau ce in an ce dole babu yadda ka iya ne amma duk da haka nan bai cancanta ba kawai a saka wa mata ragama a ce a'a da za a yi aure ba ka ba ka ce ai shi aure tushe ƙarshe in za a yi shi cewa ake to ka ɗauka ci da sha da komi da komi ai haka ake gayawa kana ka ce ka amince amma ɗaya daga cikin wani abubuwan da tsayi za su faɗi a lokacin da ake yin wannan sigar wannan aikin ga idan ba a cika ba kenan babu aure to wani har daga sakin hanya yake kai matar tun da wani ka gani shi bai kewa matar shi ta huta inda ta kawo amma mai mai ke faruwa eh shi dai ta kawo abin da ci a cikin gida ka gaba kaga ba ne lalle an san zamani ne rayuwa ta yi wuya kuɗi ya zama to baya samuwa da daɗi ga abubuwa sun yi tsada amma bai kamata ba haka kin didde wani ya zama to namiji namiji ne ai yanzu a cikin kufulkin da ke za a samu mata ita tana aiki hannu ko sana'a ta cikin gida shi namijin baya aikin komi kin gani dole ne mai yiwuwa ne a can tanhwari she tallafa mata ta zama abin ta zama take yanzu kenan in ta yi abin nan kokarin ma da ya kamata wanda she kamata yi ai wannan ba koyo bane tunda dai duka makasusun duka wato arzikin nata ko abin take cewa daga eh baba ne kuma shi kuma dama zaman aure an yi shi saboda daɗi saboda wuya ne kenan aka ta faru in dai ba irin wannan kakin ba na kawai naki naki ne ni kawai ba yanda zan yi kawai ke ce a mana eh eh ya zan yi to ya zaka yi Allah ku ya ce in dai yana nan karka ce ya zaka yi ka nema mana ko ka roƙe shi mana ayya baka eh mana kowa nema ne yake kuma duk yau akan harka ne ta a cikin gida kowa ya sani duk musulmi sai sani galibi in dai abin da zaka ci da iyalinka ne Allah bai hana maka sunana Abdu Mamman Matu eh gaskiya maza sun kasu kashi kishi amma ya da kaɗan zan haɗi miki kishi biyu daga cikin su wa'insun da suka bar wannan kama gida rikon gida ta ce da ta sa wa'insu kuma da gangan ne mutuwar zuciya ce ta sa su suka saki mata suke ci gaba da kama gida don mai don kuwa namiji namiji ne duk abin da ka huta ka samu hankalinka yana gida ka samu ka kawa iyalinka su yi aiki da shi kuma na biyu wa'insu mutanen yanzu wanda suka saka mata gida suke kula da gida da yara da sha'anin gida wa'insu mutanen a da ayyukan da suke yi na da babu shi yanzu aikin nan ya taɓarɓare ya zama danci aiki ya huto na zamanci yaya ne kai kana kula sosai da uwar gida ko kwa tare kuke da uwar gida ko ita take kula da gida wallahi ni uwar gida ba zan saka mata ragama ba kuma ni ba zan yarda mace ta nuna mun ni ɗan ta ce ba ne yanzu su tokin ka na san cike yake da shinkafa da dawa da wallahi sutona na yana gurin Allah wa tawakkal alallahi kowa dogara ga Allah ya isar masa da ka tashi ka sa a ranka za ka je ka nemo iyalinka in Allah da Allah ya baka abin da za ka su kuma aiki na namiji karka ce kana yin wani aikin wannan na kaskantar da kaina wallahi halak ne ka yi wani ka yadda kanka ka yi nema maka aikin ka tsakani da Allah ka bani na in kaiwa na kuma abin da ka bani wallahi in Allah da in na iyali na zai yi albarka ba tare da muna wuce ba sunana Ibrahim Bukari na farko dai sai ga wani gamin kare da arziki an ta zo ma magidanci sai ga wani gamin dan kasuwa ne sai ga kuma kare arziki ta zo mishi kuma ga iyali sun taru sai ga wani mata biyu mata hudu kuma ga iyali kin ga an kare arziki ta zo ma sai ga rikon gidan baka iya shi kuma wani kaga an ka kuma ma'aikacin sarushi ne na gwamnati lodi haka nan an mutum ya ritaya sai gani ga iyali wani gamu sai matan za su zajirci namijin ya ce to ke na bar miki gidan tunda ke ce mai iyali duka wannan ragwanta da wani kasala da mutuwar zuciya tana sa wani sun da shi ya ce tashi ta kare shi kenan ke ce mai iyali ke ga matan duka an bar musu an bar musu an bar musu duka su gabancin gida mun sai sirta yi wani suna neman wani sai ga wani to su busa nema sai sai shi ya ya gaji baya ya ba to sai gani wani kaman da ake samu a faransa mace kaman fiti responsibility ce kamar zu ka guje hakkin da Allah ya dora ma to sai gama a lokacin nan ma na yanzu kai magidanci ke ne kamata duka yi wani jagorancin gida a kan kai ke ita ma wani gidan tana ka kokarin shi amma babban yuni ya ta ga mai gida yanzu ya al'amarin yake a wajen ka ana kula da gidan ko tare kuke ko 50-50 kuke kai da madan a gaskiya ni yanzu a gida na eh, babban yuni da a kai na yake mm. amma dangance da tsadar rayuwa mm. ita ma an ta kawo walhamdu sai a ruwa asiri 50-50 kenan <laughs> sunana usman ta kashi ta rubu tunda akwai dama can fil zanen mazan suka yi almama da matan suke komi tunda yawancin mazan suna neman mace mai hali 'yan kasuwa su arma ko ma'aikaciya akwai kuma wanda suna da abin hannu nasu suka yi arman kuma daga baya abin ya ja baya akwai kuma wanda suna aiki amma saboda tsananin mako da rashin adalci sai su ki saka ma matan abubuwan da ya kamata na gida wanda za su yi aiki da shi kawai sun saka ma mata ragama suna yi kai da kawarsu to shi ne fa kake ganin matan allah kiyaye suke shiga wani yanayi wanda bai da kyau tunda a yau namiji ya zama rago kin gani saka mata ragama to duk abin da ta je ta yi a kan shi yake in suwa ta yi fasikanci in bara in miye ta yi duka yauni a kan shi yake wannan wandan da aka baka shi to ka rike shi ka sa lawurje ka ɗarmi eh, in baka da aiki sai ka huto ka buga can ka buga nan in dai da zuciya guda ka fito to Allah ba zai hana ka ba abin da za ka yi iyalinka tunda albarkacin iyalin nan Allah ba zai hana ka ba abin da za ba su ko mun kaɗan yin shi in tana yi kuma ita ma a kama mata ka a raga ka a saka mata ragama a ce komi za ta yi mata rauni gare su ba kamar namiji ba ne su dai suna kiyaye suna zama armi dan kal Allah kama su gobe kiyama ce sun lalata eh, sun lalata gidansu kuma ga yara su suka ahe nan babu yadda za su yi su zubda ma iya haka nan kara zube amma kuma a cikin matan ma akwai wanda zuciyan ta dauke suke zo da maɗiya su ta su saboda dalilin irin wannan halayen na maza. Jama'a masu sauraron mu har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu ɗan shakata da wannan. she called. a ɗaya waje na yi hira da wani bawan allah da ya bayyana min wani al'amari da ya girgiza shi mai nasaba da yadda maza ba sa martaba hakin da allah ya ɗora musu na game da kula da iyalinsu sunana muhammadu idrisa gaskiya wani abun da na gani kwarai ya bata marai saboda gaskiya ban ji daɗin shi ba abun da na gani gaskiya kamata a mataki saboda gaskiya irin wannan cin mutunci haka bai ba muna likita wata baiwa allah muka samu muna daki ɗaya da ita tana da matsalar jini kuma mijinta da ya zo ce kashe kuɗi ya yi yawa ya sake ta ya shirye shi kwananta sun yi kama kwana hudu haka mm. yana ta kashe kuɗin ne bai kashe kuɗi ba duka abin da ya san ya ba su jika biyu da arba'in ya ba su da sa jiya da ya zo ya ba su jika mm. ya ce sai abinci da ya sake ta kome kome amshi jika shi mm. ma dai ba da amshi ba ga saki ga amshi kuɗi eh ga saki ga amshi kuɗin da ba su jika ce dama ba su abinci ba su muka tarro tsohuwar tana kuka muka ɗoni na hudu jika alifu na muka bata kuma da samari wanda muke tare suka mai hamsin mai ishirin muka ga to mu za mu iya taimaka mata wanda Allah sa iya iya muka haɗa kai muka ce masa to kowa zo a nemi ladan wannan da shi kamar rashin lahiya ne take ko kuma ciki aihuwa ce ta so ciki ne gare ta ciki gare ta eh mm. kuma tana rashin lahiya a hejini ne kare mm. kuma shine aka zo karin jini wannan ne kuma matsala kawai ya hmm. shi ta a gaban uwa yace ya sake ta yi eh. yanzu sai ita da uwar ta uwar tana can duka mamu ta shiga wani hali na damuwa ita uwar ita uwar ba hmm. mu har mu ga mu iya taimaka maka zo muka ce mu taimaka mata yanzu ku za ku rika taimaka mu za mu taimaka mata insha Allah ya inda in Allah ya sa ta samu lahiya. kafin mu tashi Allah za mu iya bakin kokarin mu kamar me za ka iya ce ma wannan namijin kai ma a matsayin ka na namiji kuma a matsayin na namiji gaskiya bai ba wannan hali na shi ba halin maza bane gaskiya in mai shiruwa ne Allah shirye shi gaskiya irin wannan cin mutuncin bai ba gaskiya ga ɗana namiji baka ganin kamar bayya da kuɗin ne ya rasa yanda zai yi ai ko baka da kuɗi babu yan in kashe in kashe ne mu taimako Allah zai taimaka maka duk wanda haka ga shigo a wurin a irin wannan halin bai da kuɗin tashi ne yake shiga ya tsaye tsayin daka kuma in Allah ka kana yi dole ne Allah in insha Allah Allah zai taimaka ma hmm. tunda duk wanda ta same shi ba wanda haraka wannan talikita likita ta same shi a ce kana rike da shi kama taka ta kanka amma cikin ikon ubangiji in kadara gare ka mutum kadara ta hai mutum ne yanzu wannan zuwan da kuka yi ga kanin na ganka ka zo ka yi sanarwa na jini ku ne za ku bata jinin eh mu muna neman sanarwa kenan wanda Allah ya sa iya da kwai zai ba mu mm. a je a fata mm. in Allah ya sa an dace su ne muka zo muka yi sanarwa eh, a samu wanda zai taimaka mata a samu wanda zai taimaka mata da jini yanzu ku za ku dauki nauyin ta abinci da komi da komi insha Allah za mu bata abinci komi da komi Allah ya yi mm. iya bakin kokari dai abinda Allah hore mun Allah raza mu mata kai menene ka kawo asibiti ni ma matata na kawo asibiti ina kula da ita iya bakin gwalgwado insha Allah bangaren addini na tuntubi malam nura ko yaya ya dace maza su kula da iyalansu ko da kuwa cikin matsin rayuwa ne lalle bayani a game da rayuwa tsakanin mace da mishi na aure haƙƙi ne da Allah ya ɗora ma maza su kula da iyalinsu ba daidai ba ne ka sakan man mace ragama ita za ta nemo abinci ita za ta yi sutura ita za ta nemo sabulun wanki kaza duk wani abu na rayuwa ita mace abin da aka ci in ka aro mota ka aje ta da farko ka nemi mata gurin da za ta zauna wannan wajibi ne a kanka sannan abincinta wajibi ne a kanka rishin lahiyarta wajibi ne a kan kai miji sannan ɗiyanka wajibi ne ka ba su abinci ka kula da tarbiyyarsu shi yasa ma ai da aka yi magana a armi mace biyu masana wasu lasawaro ba a armi biyu ko uku ko hudu sai Allah bai kare ta fa ina kibtu Allah ta ajilu fa wahidata in ba za ka iya adalci ba tsakanin mata biyu to ka armi ba adalci wai tsakanin su ko ka ba wani abu a'a in ba ka iya ba ba su abincin da zai ishe su ba ka iya musu sutura ba ba ka iya ba sai musu sabuli ba ka iya kama musu haya ba to wannan shi da zakar zamana da ɗaya au ma malakat aymanu ko abin da hannun ku ya mallaka daga zalika adna Allah ta ta'ala shine hima kusa da ba za ka tara iyali ka kasa kulawa da su ba amma in dai ka tare iyali to haƙƙin ka ne ka tashi ka kai gobe ka yi mari Ana har mai suna ya har sun ba da dama a malikiya ana iya in ka nemi abin da za ka bada na halaliya karsa ko shubaha kana iya yin wata tauriya wallahi ba lahiya kashe kama wani sallama salama alaikum wallahi babu lahiya iyalin nan na bisa da lahiya da Allah ina neman ko za mu yi asibiti ka ku a ba rishin lahiya ba ce ta zuwa asibiti rishin lahiya ce ta zuwa sayan dawa sai ka yi wannan dan ka samu dawa ka kawo ita mace abin da aka ce kawai ita a mata ita a mata shi yasa ai Allah da yake magana ya kira ta kirkirkiri wanda ya halitta a manyan sha'ofil hiliyati wanda aka kirkira halittar ta a cikin ado da kawa wa likita mai ghairu mufin in ana rikici ba a ganin ta ba ko wanda ake wani rikici ba a so mace ta hutu barantana ta fita neman abinci barantana ta fita ta ji ta makanta sutura wannan wata lalacewa ce al'umma ta yi a yanzu yanzu akwai namijin da yake ciya mace yake so amma sai mai gidan kanta ko da miji ya mutu ya bar mata dukiya ko ko a wadda take aiki wadda za ta ce eh, ko kuma a nasa 50-50 in kika ji maza sun ce 50-50 suna ne yin wai ke in shi ya ka shinkawa ke ke ce wani in kuma shi ya bada kudin ce wani ke ki so shinkawa wace da lalata ce ce wallahi maza yanzu zaki yana a aika samu wadda take aiki haka na ma dai da ragiya ita in ta yi kaza kai za a ina shi yasa duk abubuwan suka lalace rayuwar ta lalace ke ganin ɗiya a titi suna garan ba wani ba babu wani akwai wani lalle ba shida amma in baka da ba in dai ba baka da lafiya ba to ka yi kokari ka ci da iyalanka haka Allah dora ba ko yaya ne ka yi kokari wani kuma wallahi wani sai a gindin dara wani gurin kwas wani suna lido wani kuma a'a da abin da ya samu zuwa zai yi dinga cirar femi nijar iya mawadu iya so kudin su karu don ya samu ko ya yi wani abu kullum bai bada ba a gida wallahi akwai mutumin da babu abinci a gidan shi amma kullum ya cire femi ta jika to Allah ta malam amma yanzu in aka duba yanayin rayuwar ta yanzu da ake ciki sai ka gani abin ka huta ka nema ka nema wani namijin bai samu ba yana kunya ma ya shigo cikin gida dole ita matar sai ta curu ta kullu saboda wannan yaran nata kar su kwana da yunwa ko kuma kar su su taba kayan wani to ai ba haka addini ya tsara ba in ya nema ya nema ya nema ba laifi ba ne mace tana iya yin wani abu na sana'arta a cikin gida ta saida mutane su zo su siye amma a bar ta ta hutawa shi ma wannan ba dole ba ne kai ne Allah ya dora ma wannan sai maza sun zagi ne duk yanzu kika je makarantun mu na addini in kika iske mace ɗari to da ki samu namiji talatin a ciki uba ya fita ta yi zan aka lura kawai matan su ne kawai suke rike da gidan yawanci yanzu ba ga shi ba shi kika so fanta ne da mata su da asuba za ki iske da rububin siyan yakuwa da kabewa kama hanya ki ce mai aduwa ke so ran ladi ki za ki ga duk mota da ta zo mata ne a ciki je ki murya ki gani shiga duk wata tasha da kika sani za ki ga mata ne suke wama yanzu ya kai inda ya kai mata a tare Kano su suke za su saro kaya su da. eh to ai dan ka rufa ma kanka asiri kuma ka taimaki iyanka ga sunan ka su lalace ka bar su saboda yunwa ba abin da ba ta sa wannan ai wannan ai lalacewa ce ta maza haƙƙin namiji ne mm. ita mace a gida aka ce a ajiye ta sarauniya ce a bata ta ce a gyara ta a babu in babu kuma wani arme malamai sun kasa arme uku akwai wanda arme faralla ne a gurin shi akwai wanda sunna ne akwai wanda mustahabi ne in ka san baka iya ba kulawa da haƙƙin iyali to iya azumi ka dangana da mata. ai ba a ce ba maka ba dole ne in kuma ka san ka iya to ka huta ka nema in Allah ya yarda in ka huta koya sai Allah ya maka da ko yaya zaka ba ga sanin ba ga su dan magidanta mutum nawa na sani yan ƙauye ne da rani suke za su ɗauki kura suna shara-shara wasu su da ku wasu su shushana kalkare na sana'a matsalin mazare na sana'a ita ko sana'a in yaya za ka yi ta Allah zai ruwa ma asiri a ciki a ci a sha na ga magidanci a gidan nan wannan yake saidawa a nigeria mishwar a hanya yake iya daga ruwa hankici yake saida a hanya iya daga ana sai kuma mace biyu gari ana yake rike su a haka in anan ne kace dauka biya saida ba ta zai biya ga wannan sana'a saboda nan garin su ne to ya kamata maza a kula mu ne Allah ya dora mana kar ka yarda mace wallahi ba a so ta sha wahala shi yasa ke ga al'umma ta duk wannan tsananin mu ne muka ɗora ma kanmu ka bar mace ta ma kan tastara ka bar ta ta nema abinci ta ci ta ba diyanka wai ba baka kunya kawai ka zo ka zama ka meke kawa a zubutu baka san baya aka aka samu tuwa kawai a zubo ma babu wani abu a gidan kuma a zubo kawai ka zama ka ci ka tashi ka sha ruwa ka wata ka je ka zama wannan ba haka ba addini ya ce mu musulmi ne ba haka ba ka tashi ka gani ana yi a gidanku ko addinin da ba na musulunci ba ma ai bai yarda da wannan to abin da ya kamata a saki in muna son zama lafiya mm. maza su dage su dage kai noma ko kai kiwo ko yaya sana'a ta je ka ta ko yaya ko dinkin takalmi za ka yi kalkare na ka yi kokari ka ka abinci na halaliya ka ba iyalanka shine nauyin da Allah ya dora maka To madalla masu sauraro yanzu kuma za mu leka ɓangaren kwalama inda za mu saurari wasu girke-girke. Malama Maryama da wanne ne za mu hara? To, eh, salamu alaikum masu sauraron mu. yanzu eh, kuma za mu yi abin da ya shahi kwaɗa na gurji gurji dai eh, kowa sun yanzu lokacin shi ne lokacin da mana akan samun gurji to gurji dai kamar yadda na gaya miki akan iya kwaɗa shi da mayonnaise kuma akan iya kwaɗa shi da markaɗen gyaɗai wato to gurji shi ma kamar yadda ko da kuli-kuli yawwa to in kuli-kuli ne kikan iya dama shi da ɗan ruwa domin ya yi ya ji kai tabshi in kuma kuma da digadigin ne kamar yadda na ci kika iya dama shi da mai ki sa attarugu da albasa da dai sauran kayayyaki wanda zai ki samu gurjin ki kanana kanana sai ki kawo ki zuba a ciki ki ki ya to shi gurjin ba a bare shi a a hekin heke shi da ma ai in kika heke shi zaki yanka shi kanana kanana kuma kina iya wajen yanka shi nan sai ki sa shi a cikin kwano ki sa ruwa ki murje shi wato kina murjiya wannan diyan duka suna zubewa mm. eh to diyan nan in suka zuba sai ki sa shi a ciki sai ki kwada da za karan kin kwada shi shi ma kikan iya ci shi da burodi ko ki ci shi da shinkafa shi ma dai da abin da ya kamata kuma wasu sukan ci shi haka nan ma da an ci shi haka nan ma yake gani ba ruwanka da neman abinci sai ka wuni kana shan ruwa wasu kuma suna kwada shi na gani da garin rogo ko eh haka gurjin eh, kamar yadda na gaya miki kwaɗan ma mutane za an yi shi da garugu kamar yanzu da wato garugu ko a ce garin kwaki mm. kika shiga garin kwakin ki shi ma nan bangaren gurjin amma an zaki hada shi da gwarin kwakin na aka akasari bikya sa kuli-kuli ko ki sa markaɗen gyaɗa saboda idan kika sa markaɗen gyaɗa ga garogo abin sai ya yawa amma in kika haɗa shi da garogo kawai zai kisa sa su attarugu su tumatiri su albasa ki ka mun tsamin kisa da mai to da aran ma shi to wannan in kin haɗa shi zaki ci shi shikenan wuni zaki kina shan ruwa shi ma. Da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji su musamman ma wakiliyar mutamar a bari da wadda ta daidaita mana sauti Julie Lazarus Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya.